أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد بركة مدسة دعاء أولا يمشي نرى نركسر قوة صفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan tara shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 122 a cikin karatun da muke a cikin aljami'u sahih na al'imam muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai muna cikin kitabul azan littafi na goma kenan a cikin a wannan kundi mai albarka za mu tashi babi na goma sha hudu a cikin wannan littafi kuma hadisi na 624 a cikin kundin baki daya na'am na'am babu man kan bainal adhani wal iqama babu gwargwadon nawa ne na gwargwadon lokacin da ke tsakanin da ake da wato da ke tsakanin kiran sallah da ta da iqama wato yaya tsawon lokacin yake kasance yake shine abin da zai bayyana wa man yantaziru al-iqama wannan al-hafiz ibn hajar ya ya tabbatar da cewa wannan jumlar kuskure ce aka shigar da ita a cikin nusar domin wannan tarjamar babin da zai zo ne nan gaba babin da zai zo bayan wannan shine babu manin tabaral iqama to shine waɗansu suka hada shi a waɗansu nusar ɗin aka hada shi kuma ya tabbatar da cewa a sawab rashin ambatonsa gwargwadon abin da ke tsakanin kiran sallah da iqama babu wani hadisi ingantacce da ya zo akwai hadisai da aka ruwaito amma masu rauni cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal wato idan ya kiran sallah to kafin ya ikama ya saurara gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa da kuma mai shan abin sha zai gama shan abin shansa wanda yake tsuguno zai gama tsugunansa to amma wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba saboda haka abinda dai zai tabbata kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisin shine cewar babu iyakan iyakancewa akan wannan gwargwadon abin ana dubawa ne wato abin da zai tabbatar da shigar lokaci da kuma taruwar masallata a taruwar masallata idan dai aka tabbatar lokaci ya cika to abin da zai sa a jinkirta gwargwadon lokacin da za a jinkirta shine gwargwadon da jama'a za su taru a tashi a yi sallah na نعم wannan shi suna ce shine ishaq ibn shahin al أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاء نعم إسحاق الواسطي شنو إسحاق ابن شاهين الواسطي نعم، khalid shine khalid ibn abdullah as-sahan daga cikin turbatu ahlul basra al-jurairi kuma shine sa'id ibn iyas al malamin hadisi ne bajimin malamin hadisi a basra amma girman shekaru ya sa haddasa ta jirkita haddasa ta jirkita ya zamanto wanda duk suka kananan marwaitan hadisi ba manya ba wanda suka ji riwayarsa a ƙarshen rayuwarsa a lokacin nan hadisansa sun rikice haddasa ta rikice kuma shi Khalidu tsahan yana daga cikin kanana ba cikin manyan masu riwayar hadisi na Basra bane to amma to ka'idar malaman hadisi ga rawi wanda yake da irin wannan ana ce masa al-mukhtalif al-mukhtalif shine idan an tantance lokacin da wannan illar ta same shi to sai kuma a gani an tantance waɗanda suka yi riwayar hadisi daga wajensa kafin illar ta same shi to su wannan riwayar su ingantatta ce waɗanda suka yi riwayar hadisi bayan illar ta same shi wannan riwayar su za a yi tawakkufi a kanta haka zalika wanda ba a sani ba yaushe ya riwaya daga wajensa kafin illar ta same shi ne ko bayan illar ta same shi shi ma za a yi tawakkufi a kansa an fahimta wannan illa ce wadda take samun yan adam akwai waɗansu suna da irin wannan alzimas wanda shine za ake ce ma alzimas ko nau'i ne na rashin lafiya da yakan samu a waɗansu lokacin girman shekaru sai su rikice ga baki ɗaya to wannan ya samu akwai malaman hadisi da dama da abin ya same su to kuma saboda su malaman hadisi sun gina iliminsu ne akan wato ƙa'idodi da ilimi ya tabbatar saboda haka ba sa inkarin cewa akwai waɗanda suke da wannan illar to sun yi littafi sun yi littafai a kansu sun yi litattafai a kansu alkawakibun nayyirat fi man ikhtalafa min ar thiqat ɗaya daga cikin littattafan da ya fi kowanne girma kenan alkawakibun nayyirat fi man ikhtalafa min ar thiqat wato yayi ne akan masu riwayar hadisi amintattu masu hadda amma kuma wannan illar ta same su ko kuma waɗanda aka yi ilhaƙinsu da su su ne kamar wanda wata ba illa ce ta same shi ba amma wani shuguli wani aiki ne ya same shi da ya ɗauke shi daga komawa ya rinka duba littafansa yana haddacewa yana gyaran haddarsa wannan ya sanya shi ya manta hadisansa wannan yawanci yana faruwa ne ga alkalai saboda kasan alkali <laughs> alkali in yadda zai ji ƙara da yadda zai zauna ya gano rigicin karan da bincike da yake yi ba shi da lokacin da zai koma ya ta karanta hadisai saboda haka sau da yawa za ka samu waɗanda suka zamanto an naɗa su alƙalai bayan naɗa su alƙalai sai su zamanto masu rauni wajen hadisi kamar sharik ibn abdullahi alƙabi an naƙa'i alƙalin alƙalai a kufa kafin ya zamanto alƙali hadisansa mustaqima ko kuma wata illa ce ta take samun sa kamar ya makance bayan shi ba mai haddar hadisai bane yana dogaro da littafansa ko littafansa su ƙone, duk waɗannan an rubuce su to ka'idar shine ya in an tantance ingantaccen riwayarsa ingantacciyar riwayarsa daga wadda ba ingantacciya ba sai a karba in ba a tantance ba ko sai a yi tawakkufi a kansa har sai an samu abin da zai shaida ga riwayarsa to yanzu shi nan Khalid tabbas ne cewa yana daga cikin yara ƙanana da suka ji hadisi daga wajensa bayan al to cewa ake bukhari ya to hadisinsa kuma sharaɗin hadisin bukhari ya zama to ingantacce wanda ku haddasa ta jirkita ba ingantaccen rawi ne to ya ake bukhari ya yi riwaya daga wajensa bukhari ya yi riwaya jawabi shine bukhari zai kawo bayan babi kaɗan wannan hadisin an ruwaito shi daga riwayar yazid ibn zurayya wanda yana daga cikin manyan masu riwaya a basra da suke riwaya daga gare shi tun kafin ya samu jirkitar hankali kuma sannan wannan hadisin sananne ne daga riwayar manya-manyan masu riwaya daga sa'id al-jurairi irin su abdul a'la ibn abdul a'la at-tani da isma'il ibn ulayya a waɗanda duk sun ruwaito daga jurairi kafin wannan illa ta istilafi ta same shi an ibn buraida ibn buraida shine abdullah abdullah ibn buraida an abdullah ibn mughaffal daga abdullah ibn mughaffal al-muzani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini salat tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu akwai sallah salatan ya faɗa haka har sau uku liman sha'a ga wanda ya so wato a marra ta uku din sai ya faɗa haka tsakanin kowane kiran sallah wannan zahirinsa ana magana ne a kan cewar tsakanin kiran sallah guda biyu zahirinsa za a ɗauka cewa kamar tsakanin kiran sallah a zahar da kiran sallah la'asar akwai sallah wanda yake wannan tabbas ce akwai sallah a zahar to amma maganar a akan sallar nafila ne to in ko za a ce tsakanin kiran sallah a zahar da kiran sallar la'asar ai ba sallar nafila ce kawai tsakani ba akwai sallar farilla saboda haka dole a fassara me ake nufi da azane ne din kiran sallah guda biyu to shine bil ijma malamai suka dauke shi akan cewa abinda ake nufi da kiran sallah guda biyu kiran sallah da iqama wato iqama ita ma ana ce mata kiran sallah wato tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallah ta nafila ya faɗa haka har sau uku sallallahu alaihi wasallam domin wato ya karfafa cewa mustahabbi ne yin wannan sallah wato tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallan nafila sai a naukun ya ce liman sha ga wanda ya so domin ya nuna cewar wannan yin sallar ba wato ba sallah ce raki ba da mutum ake so ya dawama da wato mutum yake dawwama a kanta ba kamar yadda bayani ya zo na sunoni rati ba guda goma sha biyu a hadisin a umu habiba da hadisin Aisha da na Abdullahi bin Umar wannan ba sunna ce rakiba ba wato tsakanin kowane kiran sallah akwai wato sallah ga wanda ya so yayi ba ratiba bace ku dan haka ko ba iyakance raka'a nawa bace ba iyakance raka'a nawa bace wato wannan yana daga cikin mutlaqin nafil domin wato suna nafil fili iri biyu ne akwai annawafilul mutlaqa akwai annawafilul muqayyada nafila wadda take ba ta da kaidi da kuma nafila wadda take mai kaidi nafila wadda take ba ta da kaidi ita ce ba ta buƙatar sai kai mata niyya ayyananna amma nafila wadda take mai kaidi sai kai mata niyya ayyananna nafila mai kaidi shine kamar sunna mu'akkada kamar sallar idi kamar sallar roƙon ruwa kamar witiri kamar raka'atayil fajr waɗannan duk sai ka kayyade su sai ka kayyade su da niyya to nafila ko wadda take mutlaqin nafila shine dukkan sauran nafilkilin kamar wannan sallar da ake tsakanin kowane kiran sallah da ikama na haka yanzu idan kamar mutum tsakanin kiran sallah azhar da ikama idan yayi sallah raka'a hudu da niyyar cewa wannan ratibar sallah azhar ce to kuma yana da daman ya sake yin nafila yadda ya so iya gwargwadon lokaci iya gwargwadon da lokaci ya bada dama ne nafila ba tare da kayyadewa da wannan a huɗu da take ita ce sunna ratiba ba wannan mutlaqin nafila ce mutlaka to a tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai wannan sallah wadda take a nafila ce wadda take nafila ce saboda haka ya hada kun ga sallar sallar banda sallar asuba domin sallar asuba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa idan tsala alfajir fala salata illa raka'atayn fajr idan alfajir ya keto to babu wata sallar nafila da mutum zai yi sai raka'atayn fajr to ita tsakanin kiran sallar asuba da iqama ba a nafila sai raka'a biyu sai raka'atayn fajr idan mutum ya shagaltu da yin nafila to ya saba sunna Allahumma illa wanda yake da wurdin dare lokaci ya kure masa ya tashi da daddare bai gama ya saba kullum da daddare yana raka'a goma sha ɗaya sai da ya tashi bai samu ya tashi a makare ya fara wannan raka'o'i goma sha ɗaya bai cika su ba bai cika su ba har sai da alfijir yake to to babu laifi ya ci gaba da yin su domin ya yi ramuwa a kan wannan nafilar wadda bai yi ba haka zalika ne shafa'i da wuturi idan ya tashi bayan alfijir ya keto to yana zai yi shafa'i da wuturi sannan ya raka ta fajr wannan ga wanda yake ya riga ya gama nafil filinsa na dare ya gama wurdinsa to idan alfijir ya keto to ba lokaci ba ne da mutum zai shagaltu da nafila sai dai ya raka ta fajr kawai ya zauna yana zikiri ko karatun alkur'ani amma ba nafila ba sawon a masallaci ko a gida amma banda wannan sauran salloli ga baki daya faɗin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ce sala wannan shine abinda malaman usul suke cewa annakira fi siyaqil isbat wato idan lafazi ya zo wajen nakira a wajen da yake ana tabbatarwa to wani yana nuni a kan iflag wato babu kaidi ba a kayyade wannan nafilar ba da adadin rafa'o'i da haka mutum yana da dama zai yi gwargwadon yadda lokaci ya sauwaka a gare shi Na, to kun wannan bai faɗi maksudin hadisin abinda hadisin yake karantawa ce tsakanin kowace kiran sallah da ikama akwai sallah to shi kuma bukari me yake so ya nuna a wannan babin gwargwadon tazarar lokaci tsakanin kiran sallah da ikama to kaga wannan ya nuna kan cewa kenan tsakanin kiran sallah da ikama akalla a samu gwargwadon yadda za a yi sallar nafila shine ne akalla gwargwadon yadda mutum zai yi sallar nafila raka a biyu don ita ce shi ne aƙallan abin da za a ɗauki sallah a kansa sallah raka a biyu na'am na'am muhammad ibn bashar da shi ne ya shahara da ruwaya daga gundar sadusi gundar shi ne muhammad ibn ja'far al-basri shu'ba ibn al-hajjaj amr ibn amir al-ansari al-kufi shi ba basri bane an anas ibn malik daga anas ibn malik khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yace kana al-mu'adhdhin idha adhan mai kiran sallah ya kasance idan ya yi kiran sallah qama nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su miƙe yabtadiruna sawari suna gaggawa ya zuwa ga al'amudan masallaci hatta ya furuja nabiyu sallallahu alaihi wasallam wahum kadhalik har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito alhali suna wannan hali suna haka wato suna bayan al'amudai yusalluna raka'atayn suna sallah raka'a biyu qabla magrib kafin sallar magriba walam yakun bayna al-adhan wal iqamati shai. babu wani lokaci mai yawa tsakanin kiran sallah da iqama domin a anan na kira ce tufidu ta'din ba wani abu bane babba na lokaci tsakanin kiran sallah da iqama wato lokacin dan kankani ne to shine yayi wa qala usman bin jabala wannan ta'aliki ne wa abu dawud Uthman ibn Jabala da Abu Dawud At-Tayalisi Sulaiman ibn Dawud suka ruwaito daga Shu'ba a wannan hadisin yace lam yakun bainahuma illa qalil babu abinda ke tsakanin su tsakanin su sume bainahuma tsakanin su sume kiran sallah da iqama babu wani abu il tsakanin su illa qalil sai dan kadan wato lokacin to kun ga wannan ya bayyana mikidarin miƙidarin na lokacin sallan ba ke wannan hadisun haka ana ruwaito toshi idan mai kiran sallah ya kiran sallah sai sahabbai su miƙe ba a faɗi yaushe suke miƙewa ba sai ya gama kiran sallar ko kwa daga ya fara kiran sallar to riwayar ismaili haka zalika a cikin wannan su daga cikin littafin sunan idza akhadha fi adhan maghrib idan mai kiran sallah ya fara kiran sallan magariba wato lokacin suke miƙewa su fara nafila to wannan akwai matsala shin idan ana kiran sallah mutum zai iya nafila ko ko ba zai iya nafila ba zahirin wannan riwayar sahabbai suna yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana samun shi kuma la'alla abin da yake sa su suke haka din saboda cewar babu lokaci mai tsawo tsakanin kiran sallah da ikama a lokacin sallar magariba saboda idan suka jira har sai ladan ya gama kiran sallah sannan su tashi fi nafilar lokacin zai takura a gare su wataƙila ba za su gama sallah raka a biyu ba za a tada ikama to saboda kwaɗayin su samu sallah raka a biyu din sai su shiga cikin sallar daga zarar mai kiran sallah ya fara kiran sallah yawa yawan malamai sun karhanta yin kiran yin nafila yayin da ake kiran sallah fara nafila yayin da ake kiran sallah sai mutum ya saurara sai an gama saboda ne don ya hada falala guda biyu idan ya saurara sai da aka gama kiran sallah zai samu falalar yin zikirin hikayar kiran sallah in mai kiran sallah ya yi ya bi shi sannan ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙa masa wasila sannan kuma ya samu ya raka a biyu saboda aka zai samu maslaha biyu saɓanin idan ana kiran sallar sai ya shiga cikin nafila allahumma illa a bisa ƙaulin da muka gabatar da da shi cewar a mazhabar malik mutum in yana nafila zai iya hikayar kiran sallah saboda haka kenan kana kiran sallar kuma ladan yana a miladin yana kiran sallah kana nafila kana bin sa ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka dakata da karatu Ka ce Allahu akbar Allahu akbar yace ashhadu an la ilaha illallah sai ka dakata da karatu ashhadu an la ilaha illallah kai ruku'u subhana rabbiyal azim yace ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka dakata da subhan da subhan rabbiyal azim kace ashhadu anna muhammadar rasulullah wa hakaza amma wannan babu nutsuwa babu nutsuwa a ciki sai dai wannan shine abinda aka ruwaito daga malaman malaman mazhabar imam malik sabanin ibn wahab wanda shi ya saba musu cewa ba za a yi ba la a farilla wala a nafila to amma zahirin wannan hadisin ya nuna sahabbai suna yi ana kiran sallah kuma suna yin nafila amma an ruwaito imamu ahmad ibn hanbal idan ya shigo masallaci ya ji ana kiran sallah sai ya tsaya har sai ladani ya gama kiran sallah sannan sai ya tahiyatul masjid to wannan shine bisa wannan ka'idar a haɗa maslahar guda biyu tafi bisa ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya to azana eh, idan ya kiran sallah kana al mu'adhdhinu idza azana ai yana hikayar kauni ne na baya to ya zaka da wannan mujmal ne a dunkule yake tunda idan azana zai iya ɗaukan. cewar idan ta min al'adhan zai iya ɗaukan idan bada al'adhan idan shara a fil adhan idan ya fara yin kiran sallah to riwayar isma'ili ita ce ta bayyana idan aka zal muadhdhin fi adhanihi idan ya fara kiran sallansa a gani idan aka zal muadhdhin fi adhanihi idan mai kiran sallah ya hadu akan fara kiran sallansa to shine lokacin nan fi azanil maghrib sai su miƙe su fara sallah a cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin su wannan ya nuna cewar wannan sallar mustahabbi ce kamar yadda yake masabar ishaq da ahmad ibn hanbal da malaman hadisi cewa nafila kafin sallar magariba mustahabbi ce sabanin malamai da suka ce ba mustahabbi bace makruhiya ce kamar yadda yake masabar malik da shafi, eh, duk da yake akwai riwaya daga malik da take cewa ita ma cewar ya ce wato mustahabba ce an ruwaito daga magabata tili suna yin wannan nafila an ruwaito daga magabata tili suna yin wannan nafila kamar yadda aka ruwaito daga abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn abi waqqas da ubay ibn ka'ab da abu darda da abu musa dukkanin su ma sun kasance suna dawwama a kanta, ba sa fashin ta to ya nuna cewa mustahabbi yin wannan nafila ga wanda ya samu lokaci to sannan kuma a cikin wannan hadisin ya nuna abin da sahabbai suke a kai na kokarin tsare wato kada a yanke sallar su yanda suke gaggawa su je bayan al'amudi saboda wannan shine zai musu sutura al'amudi zai musu sutura domin a mutumin da yake sallah yana da hurma yana da alfarma da bai halatta a wuce ta gabansa ba amma in ya sa sutura sai a wuce ta gabansa to wanda ya nuna cewar haka ya kamata musulmi su kasance a cikin masalatansu kamar wanda ya gabata mun yi wannan hadisin a cikin wato asalatu salatu sariya yin sallah a bayan al'amudi a cikin abwabul Maski sannan wannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana wannan sallar ba tunda su zai zo ya same su suna sallar a masallaci shi ba zai ba a ruwaito yayi ba kuma saboda karancin lokacin ba za a ce yana yana yi a gida ba ko tunda lokacin ba a nafila lokacin faduwar rana ne tunda mai kiran sallah yaushe yake fara kiran sallah daga rana ta fadi kafin nan lokaci ne na hani saboda haka ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar a gida ba to sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar a lokacin da ke tsakanin kiran sallah da ikama na sallar magarba lokaci ne dan takaitacce lokaci ne takaitacce to ɗaya daga cikin dalilan da malik rahmatullahi alaihi ya karhanta yin nafila kafin magarba abin da yasa yace makruhi ne saboda kada wato jahilai waɗanda ba su san alfarman lokaci ba in an ce ai nafila wani ya tashi yin nafilan sai ce sai ya yi izifi ɗaya a cikin nafilarsa ai nafila aka ce ai kafin ya gama izifi ɗayan na nafila muktarin sallan magariba ya fita to ka gani akan neman ilu ya jawo bau akan neman nafila ya rasa ladan farilla to wannan ah, babin imam malik ya ki wannan min babu saddin zara'a wato toshe kafa da za ka kai ya zuwa ga wani abu wanda yake marar wanda yake na barna domin a jinkirta sallah daga farkon lokacinta har ta daga farkon lokacinta wannan wato kaucewa falala ne wanda falalar yin sallah a farkon lokacin ya fi falalar nafilar da mutum zai to amma idan mutum zai iya yin nafilar sannan ya samu wannan ya samu sallar magariba din a farkon lokacin nata to ya haɗa maslaha guda biyu to daga wannan ne malamai suka yi istintaji kamar yadda ibn hajar ya ishara gare shi kan cewa wannan sallah da ake yi kafin sallar magariba ita ma haƙƙinta ta zamanto takaitatta kamar yadda raka'atayil fajr take tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'atayil fajr ya kasance yana yin ta ne khafifatayn sallah raka'a biyu sauƙaƙa har Aisha tana cewa nakan ce shin ya ma karanta Fatiha saboda yadda yake gajarta ta to wannan hukuncin shi ma haka yake da sallan magariba saboda ne saboda lokacin da ke tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne dan kankani kuma idan mutum zai shagalta da tsawaita ta zai rasa takbiratul ihram kabbara farko tare da liman ko liman mutum ya samu kabbara farko tare da liman falalarsa tafi falalar nafila shi yasa ne aka ce idza uqimatus salat fala salata illa al-maktuba idan aka tada iqama to ba wata sallah da mutum zai sai al-maktuba sai ka fita saboda haka idan mutum yace zai shagalta da wannan sallar har ya ta sanya shi ya rasa samun kabbarar harama in ya saba ma wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a sannan a hikimar kwadaitarwa akan ayi wannan nafila shine raja'i kauna ta samun ijabar addu'a domin addu'a tsakanin kiran sallah da iƙama ba a raddinta kuma koyaushe lokaci ya zamanto lokaci ne mai alfarma mai daraja to yin ibada a cikinsa lokaci ne wanda ake son wato ana so a aukar da ibada in lokaci mai alfarma ne to cewar ana ba a raddin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ya nuna kan cewa wannan lokaci ne mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo a hadisin Anas yace bainal adhan wal iqama addu'a الدعاء adhan wal iqama la turad fad'u addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ba a raddinta dan haka ku yi addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan umarni fad'u dan haka ku yi addu'a to an ce wannan shine hikimar kan ayi sallah a lokacin domin babu addu'ar da take ce babu addu'a da tafi kaunar iqam kaunar karbuwa irin addu'ar da aka yi ta a cikin sallah saboda haka da aka ce ayi yi sallah har a wato tsakanin kowane kiran sallah da ikama. wannan hikimar shine a faɗaitar da mu ga samun na farko dai samun amsawar addu'a na biyu samun rayar da lokaci mai daraja domin da cewar ba a raddin addu'a ya nuna wannan lokaci ne mai daraja to lokaci kwan aka ce mai daraja ne maksudin mu a gare mu shine mai aukar da ibada a lokaci domin wannan ya nuna kan cewa ibada tana da tana matsayi a wajen Allah jalla wa'ala ala sannan wannan kuma ya nuna cewa lokacin sallar magariba ba takaitacce ba ne kamar yadda waɗansu malamai suka tafi akan cewar gwargwadon yadda mutum zai salla raka a uku bayan faduwar rana ya yi sallama shi ne iyakar lokacin sallar magariba inda haka ne da annan sallar alaihi wasallam ba zai ba da izini a yi sallar nafila ba ko ba haka ba to ya nuna cewa ma lokacin sallar magariba yana da intidadi duk da yake ba mai tsawo ne sosai ba amma dai ba takaitacce ba ne kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa kamar yadda muka sani shi ne mazhabar mali saboda hadisan da suka zo na cewar hadisan abdullahi ibn amru bin al'as cewa lokacin sallan magariba yana karewa ne da bacewar shafafi to duk wannan hadisin ya nuna wannan wallahu ta'ala a'al na'am قال eh. الزهري قال أخبرني عمر بن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المحدث الأولى في صلاة الرجل قال فركع ركعتين عظيمتين قبل صلاة الرجل بعد أن يستبين الرجل ثم اضطجع على سنه حتى يأتيه المؤذن للإمامة ya ce babu manin tabaral ikama babu wanda ya saurari kiran ya saurari ikama wanda ya jira yin ikama sallah an yi kiran sallah sai ya jira har ayi ikama wato ma'ana wato wannan ya tabbata a cikin sunna a kan yin haka kuma menene hukuncinsa ga liman menene hukuncinsa ga ma'mum yace haddasa abul yaman abul yaman al-hakam ibn nafi al-bahrani shu'aib shine ibn abi hamza az-zuhri kuma kan mun san shi ko al-imam ibn shihab urwata bin zubair a dan aisha dan dan yayarsa dan asma'u na'am ɗaya daga cikin al-fuqaha us anna aisha ta qalat cewa aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sakata almu'adhdhin bil cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai kiran sallah yayi yayi shiru da kiran sallarsa na farko al'ula ina nufin kiran sallah na farko min salatil fajr na sallar asuba ƙama sai ya miƙe fa raka'a raka'ataini khafifatain sai raka'a raka'a guda biyu sauƙaƙa wato waɗanda suke ba masu tsawo ba ƙabla salatul fajr kafin sallar asuba ba'a an anyi al-fajr bayan alfijir ya bayyana sun taja'a ala shiqqihi aiman sannan ya kishingida a kwibin jikinsa na dama hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin lil iqama haske mai kiran sallah ya zo masa domin ayi iqama to ina mahallin tarjuma yake ina sauraron iqama menene sauraron ikama al-iftija kishin gida da yake yi kaga ya zauna yana jiran sallah wanda ya nuna cewa daga an yi kiran sallah ba laifi bane ka saurari ikama kas ba laifi bane ka saurari ikama koda baka shiga cikin masallaci ba koda baka shiga cikin masallaci ba sai dai wannan galiman kenan galiman wanda shi idan ya daga ya shigo za a tayar da ikama amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake a sallah asuba a sauran salloli idan ya shigo masallaci ya ga ba a taru ba sai ya saurara har sai mutane sun taru kamar yanda kamar yanda ya zo a cikin mursal din salim abin nazar cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya faruju ba'da nida'i ila masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fitowa zuwa masallaci bayan an kira sallah fa in ra'a ahlal masjidi qalila in ya ga wanda suke cikin masallacin kaɗan ne su jalasa sai ya zauna hatta ya ji tami'u thumma yusalli sai ya zauna har sun taru sannan sai ya salla. ba kun ga wannan yana ɗaya daga cikin umdar waɗanda suke cewa a tahiyatul masjid a musamman in a lokacin hani ne tana faduwa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna bai tahiyatul masjid ba to a shahid kun ga ya zauna ya jira sallah din to wanda yake shine maqsudin babin wannan hadisin na annabi na Aisha radiyallahu anha shine yake nuna cewar inda aka ruwaito a wancan babin babul azani qabla al-fajr inda yace kana babul azani ba'da al-fajr kai kana idza atakafa al-mu'adhdhin idan mai kiran sallah yayi itikafi aka ce a'a idan sakata ne to gashi bukhari ya kawo shi a yanda yake sau da haka waccan nushar sai ya zamanto cewar in ma riwayar ce ta zo masa a haka bisa kuskure ya tabbatar da ita a haka saboda zai kawo riwaya ingantatta kamar a haka wa in ma ko masu nusakh ne nusakh din ne ya zamanto wani yayi galabi ya kawo shi ta kafa maimakon sakata saboda da ita kafa da sakata akwai saukin su yi harifi akwai saukin a canza a ma'ana to al'ula al'ula din nan abin da ake nufi nan malamai sun yi saɓani idan sakatal mu'azzinu bil ula idan mai kiran sallah yayi shuru daga kiran sallar farko kiran sallar farko zai iya ɗaukan kiran sallar da ake yi a cikin dare tunda sallah asuba ana yi mata kiran sallah biyu kuma zai iya ɗaukan kiran sallar da ake yi bayan hudowa alfijir kafin iqama sai zamanto shine kiran sallar farko iqama ya zamanto shine kiran sallah na biyu wanda a zahir wannan shi ake nufi ba na farkon ba ba na farkon ba domin an ce daga an yi kiran daga yayi shiru da kiran sallar sai ya tashi ya raka'atai ya raka'atai ne khafifatain raka'atai al-fajr raka'atai kwa yaushe ake yin su sai bayan su hudowa al saboda haka wannan ya nuna kiran sallar da ake nufi kiran sallar bayan hudowar raka'atai al bayan hudowa alfijir wanda wannan ya ɗaya daga ne hujjar Sheikh Al-Uthaymeen na cewa as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na biyu ake fadanta a kiran sallah na biyu ake fadanta domin Bilal shi aka ce ya sa as-salatu khairun minan nawm kuma yana yi ne yana farkon sha'ani Bilal shine yake kiran sallah lokacin hudowa alfijir kamar yadda muka yi bayani a wancan makon wajen darasi cewa shi Bilal shine idan alfijir ya keto sai ya tashi ya kiran sallah to a lokacin da yake cewa as-salatu khairun minan nawm kuma shine shine abinda daga cikin abinda yake karfafa shi hadisin da aka ruwaito na Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga al-mu'adhdhin min at-taswib qama fa salla rak'atayn idan mai kiran sallah ya gama cewar a zo ai sallah at-taswib shine cewa as-salatu khairun minan nawm idan ya gama cewa as-salatu khairu minan nawm qama fa raka'a raka'atayn sai ya tashi ya salla raka'a biyu sannan wannan kishin gida da ake yi a kwibin dama malamai sun yi saɓani a afwan malamai sun yi sabani akan hukuncinsa akwai wanda suka ce wannan kishin gidar wajiba ce bal ba ma wajiba ba sharadi ce ta ingancin sallar asuba idan mutum bai yi ba in yi sallar asuba sallar asuba sa bata yi ba eh, shine ra'ayin ibnu hazm al-zahiri yace in kai raka'atayil fajr to ka kishin gida ku yi dama dole in ba kai ba in kai sallar asuba sai ka saki sai ka ji ka kishin gida sannan ka zo kai sallar asuba waɗansu kuma suka ce bid'a ce waɗansu suka ce bid'a ce gaba ɗaya ba addini ba ne saboda ibn umar yana inkarinta in ya ga mutane suna kishin gida a masallaci sai ɗauki tsakuwa ya jefe su da ita shi ya sa malik a mazhabar malik aka ce makruhi ne yin wannan kishin gidar sai dai ga wanda ya yi ta don hutu in ya gaji saboda ya yi sallar dare yana sauraron aje a sallah asuba sai ya dan kishin gida to wannan babu laifi a mazhabar malik to duk da yake malik bai ce bid'a ce mutlaqan ba amma dai ana hada shi tare da wannan kaulin na uku dan kauli uku ne da wanda yace wajibi da wanda yace bid'a sai kuma wanda suka yi tsakatsaki suka ce sunna ce shine mazhabar imamu ahmad da malaman hadisi mazhabar imamu ahmad da malaman hadisi shine cewar sunna ce ga wanda ya buƙaci ya zuwa gare ta sunna ce ga wanda ya buƙaci ya zuwa gare ta shine wanda yake ya yi sallah da daddare ya gaji to kafin a yi sallah asuba ya ɗanki shingida to wannan sunna ce ga wanda ya sallah saboda wannan saboda abin da ya tabbata na wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa ibn hazm hazm ba wai fa haka kawai ya faɗi wannan maganar ba abin da yasa ya ce wajiba ce saboda an ruwaito a hadisin abi huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan salla ahadukum rak'atay al-fajr falyattaji ala shiqqihi al-ayman qabla an yusalli al-fajr idan ɗayan ku yayi sallah rak'atay al-fajr to ya kishin gida a kwibinsa na dama kafin ya sallaci sallar asuba wannan ba umarni bane to sai ya ce kuma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne wajibi ne kama hadisin malaman bai inganta ba malaman hadisi da yawa sun yi raddin hadisin kuma suna kawo shi a cikin misalin hadisi wanda yake ratsatse wanda ya saba ma riwayoyin malamai domin abinda aka ruwaito fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba umarnin sa ba mutum ɗaya ne ya ruwaito shi a haka abdullahi ibn ziyad ya ruwaito shi daga al'amash saboda haka aka raunana wannan riwaya don haka dai abin da yake shine mafi rinjaye shine cewar wannan kauli nan na uku cewa kishin gida a gefen dama bayan raka'atayil fajir ga wanda ya buƙaci yin haka sunna ce wato mana in yayi saboda bukata za a bashi lada in yayi saboda bukata za a bashi lada amma yanzu idan da za a ce za a ɗauki masabar ibn hazm in ka zo sallah asuba sai ka ga kowa ya bararraje ya shan gida a cikin masallaci ya za a yi watakila wani ma ba zai samu wajen zama ba watakila ma wannan ma ya sa a yi ta rigima ya shan gida wani yana haurinsa saboda shi bai samu an ba shi wajen da zai kishin gida ba to dole a rinka duban alma'ana wato ma'anar abubuwan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada a rinka tsayawa da ai jumudi akan zahirin nas to daga cikin hikima da malamai suka bayyana na cewar kishin gidan a kwibin dama ne shine cewa zuciya a kirji take ta karkata zuwa ga kwibin jiki na hagu don haka idan mutum ya kwanta a gefen dama sai zama kan cewa zuciyar ta nutsu ta yi kusa da ƙasa ta samu wato wato ba ta da kuzari kun san wanda suka physics kun san potential energy ai ko eh, potential energy potential energy ba ba height yana ƙara masa ba yana ƙara masa potential energy to wanda ya kwanta a gefen hagu kuma potential energy ɗinsa kaɗan ne bisa wanda ya kwanta a gefen dama wanda ya kwanta a gefen dama yana da energy yana da ƙarfi yana da kuzari fiye da wanda ya kwanta a gefen hagu saboda haka wanda ya kwanta a gefen hagu idan ya tashi bacci baccinsa zai fi nauyi zai fi nutsuwa wanda ya kwanta a gefen dama kuwa baccinsa ba zai zama tokan kan cewa mai tsanani ba shi yasa sai ibn al-qayyim da sauran malamai suke cewa bacci a gefen dama ya fi fa'ida ga zuciya saboda zuciyar za ta zama to a faɗake bacci a gefen hagu kuwa ya fi fa'ida ga jiki jiki zai fi hutawa in ka kwanta a gefen a gefen hagu so da wanda yake so ya wanda yake son ya fifita zuciyarsa akan gaggan jiki to sai wannan kuma shine sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dama yake kwanciya ko kwanciyar dare a gefen dama yake kwanciya wanda ko yake so ya huta jikinsa yake so ya ji daɗi to sai ya kwanta a gefen hagu amma kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha jasadu kullu akwai wata tsoka a jiki in ta kyautatu dukkan jiki zai inganta ita ce zuciya da ka abin da yake fi fa'ida ga zuciya za ka yi ko abin da ya fi fa'ida ga gangan jiki abin da ya fi fa'ida ga zuciya to yana kishin gida a gefen hagu a gefen dama don kada ya kada ya nauyin bacci ko gyangyaɗi ne ya zo masa zai zamanto ba wuya zai zamanto ba zai nitse a cikin bacci ba zai bacci mai nauyi ba zai zamanto bacci ne wanda yake hafifi mara nauyi shine hikimar da ake sawa a kishin gida a gefen dama na'am na'am yace babu baina kulli azanaini salatun liman sha babun cewa tsakanin kowace sallah guda biyu tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah liman sha ga wanda ya so mun bayyana cewa abinda ake nufi da kiran sallah shine kiran sallah kiran sallah guda biyu shine kiran sallah da iqama tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda ya so to kun ga hadisi ɗaya ne amma ya ɗauki hukunci biyu ya ɗauki hukuncin nawa ne gwargwadon tsakanin kiran sallah da ikama sannan kuma a wannan hadisin ya ɗauki hukuncin tabbatar da sallar nafila tsakanin kiran sallah da ikama na'am نعم daga abdullahi الله yazid abdullahi عبد yazid al-ahwazi al المقري an rama malamin al-qur'ani yayi karatu a wajen nafi shekarar sa 36 yana karantar da mutane al a sannan ya dawo maka yi shekara 35 yana karantar da mutane al-qur'ani shekara 71 yana karantar da al a rayuwarsa wato shi yasa na gawaran nan wani ya tattaro yanda masu karantar da al Allah yake ba su tsawon rai ya bi dukkan ƙura a ɗin nan sai ka ga daga mai shekara 87 sai mai shekara 100 yanzu ka ga shi abdullahi bin yazid al-muqri shekararsa 93 a duniya in ma a wata riwayar ne ma na bayyana dan an yi sabani a shekarar da ya rasu an ce shekara ta 213 an ce shekara ta 217 da kuma an haife shi a shekara ta 120 sauraka wanda suka ce 217 kun ga ya nuna cewa shekararsa 200 ai 300 kenan ko shekara 97 hmm. to mutumin da ya yi shekara 71 yana karantar da alkur'ani hmm. abdullahi ibn yazid al ya ce kamas ibn al hassan al-basri abdullahi ibn al-buraida mun shi abdullahi ibn mughaffal al-muzani Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah baina kulli ya sake maimaitawa sun maƙala fi a na ukun da ya ce bai na kulle a zane ni salata ce liman sha kamar yadda ya gabata a wancan hadisin fa'idojinsa sun gabata na'am babu wanda ya ce idan wato mai kiran sallah guda ɗaya ya kiran sallah a halin tafiya wato a halin tafiya ba a kiran sallah da yawa ko da na asuba ne ba a kiran sallah biyu wato a kiran sallah guda ɗaya kawai a halin tafiya to wanda ya faɗa haka ma'ana ne abin da yake ya tabbata a cikin sunna kamar yadda aka rawaito daga ibn umar cewa ya ishara ga cewa abinda aka ruwaito abinda aka ruwaito na cewar yayin tafiya hukuncin daidai yake da zaman gida ko kuwa daban yake na'am فإذا حضرت الصلاة فليمثل لهم أحدكم وليقوم أحدهم نعم yace mu'alla ibnu asad ya ruwaito daga wuhaib shine ibn khalid daga ayyub ibnu abi qilaba as-sakhtiyani daga abu qilaba al-jarmi ibn yazid daga malik ibn al malik ibn al-huwairi yana daga cikin samarin sahabbai dan saurayi ne yaro ne lokacin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar yakin tabo yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jama'a ba ne yawa ba na mutane na jama'a wato annafar su ne daga uku zuwa goma in suka wuce goma ba a ce musu nafar in ba su kai uku ba ba a ce musu nafar wato yan jama'a yan kalilan ba su da yawa ba su goma ba na mutanen mutane na yana nufin kabilar su banu lait kenan banu lait ibnu bakr fa inda hu 20 layla muka zauna a wajen sa kwana 20 wato kwana 20 suka yi da suka zo madina iyakar zaman da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na rayuwar su kwana 20 amma wannan kwana 20 yaya daraja su take a wajen Allah kwana 20 kadai suke babu kamata a rayuwar su gabaki daya yace wa kana rahiman rafiƙa ya kasance mai tausayi mai jin kai mai rahama rafiƙan mai tausayi haka abinda suka fahimta daga gare shi kenan zamansu da suke da shi kwana ashirin wanda ya nuna cewa wannan tifa ce lazima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya sifanta shi da shi bil mu'minina raufur rahim falamma ra'a shauqana ila ahalina yayin da yaga shaukin mu muna so mu koma zuwa ga iyalan mu saboda yawanci a wata riwayar kamar yadda zamu gani ya ce wa nahnu shababa mu yan samari ne duk samari ne saboda haka sun taho gwagware ne amma dai kowa dai yana son a je a ga inna da baffa da ya ga shauƙin mai zuwa ga iyalanmu ya zuwa ga danginmu ƙala irji'u ku koma fa kunu fihim ku kasance a cikin danginku wa allimuhum ku koya musu ka gani samari ne amma yake su zamanto su ne malaman saboda me saboda sun zo sun koya da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abun ba girma bane ba yawan shekaru bane wanda ya koya ne wa sallu kuma ku yi sallah ku rinka sallah fa idza hadarat sala idan lokacin sallah ya halarto falyu'adhdhin lakum ahadukum to ɗayan ku ya kiran sallah to wannan shine shahid mutum ɗaya ya kiran sallah a tafiya to kaga me yasa bukhari yace a halin tafiya saboda in suka tashi tafiya ai lokacin ba lokacin sallah zai yi ba to a cikin halin sallar ɗayan ku ya kiran sallah haka zalika in kun je gida ma ɗayan ku ya kiran sallah wanda ya nuna cewar a halin tafiya sau ɗaya ake kiran sallah a halin zaman gida ma sau ɗaya ake kiran sallah sai abinda dalili ya zo ya nuna saɓaninsa ya tabbata kamar na sallar asuba wal ya ummakum akbarukum kuma wanda ya fi ku girman shekaru ya yi muku limanci to wannan yana daga dalilin da malamai suka ce limanci ya fi kiran sallah domin wajen kiran sallah sai ce kowa ɗayanku ya kiran sallah amma wajen limanci sai ya keɓance shi ga wanda yake ya fi girma a girman nan kuma hadisin ya bayyana cewa girma wajen karatun alkur'ani ko wajen sunna ko kuma wajen shekaru duk da a zahirinsa a wannan yana nufin girma na shekaru to wannan don haka ba a asali wannan asali ne cewa ne kiran sallah guda ɗaya ne illa idan bukata ta sa kamar masallacin babba ne su da ba su da lafiya kamar yadda imamu shafi ya ruwaito cewa idan aka yi kiran idan masallacin babba ne to a kowace kusurwa a samu mai kiran sallah kamar yadda ake yi a masallacin juma'a da kusan masallacin juma'a na cikin gari a kowace kusurwa an yi matattakala inda mai kiran sallah zai hau ya kiran sallarsa to kowa ma in ya ga dama sai ya zo ya kiran sallah tunda makasudi shine ajiyar da wanda suke masallaci da kuma wanda suke wannan jihar saboda girman masallacin mai kiran sallah guda ɗaya idan ba zai wadatar ba to a nan wajen ya halatta a yi kiran sallah tunda abu ne wanda yake na maslaha to imamu shafi'i mazhabarsa kenan kuma dalilinsa shine wannan bukata tana sawa a yi amma al'asul shine mai kiran sallah guda ɗaya ne da kamar yadda muka ambata a makka haka ake yi kafin zuwan lokacin daular usmaniya su lokacin da murya ɗaya ma ake kiran sallah a kowane rukuni na masallacin makka akwai mai kiran sallah rukunin yamma mai kiran sallan malikiya ne rukunin kudu mai kiran sallar hanabila rukunin gabas mai kiran sallar hanafiya rukunin arewa mai kiran sallar shafi'iyya yan sham sau da haka idan lokacin kiran sallah ya yi sai ɗaya ya fara sai kuma duk sai a ɗauka a lokaci ɗaya ba ku taba ba ku ji da akan har yanzu ma in kuka duba in kuka sacin a YouTube za ku ji irin kiran sallar na da to daular Saudiya ce ta zo sai ta hana wannan cewa ya kiran sallah ɗaya kawai musamman da yake yawa yawan malamai ba su halatta wannan ba illa imamu shafi'i shi ya halatta shi duk da yake maksudin da ya halatta abin da ya sa ya halatta shi ce dan bukata ba lallai yana nufin a yi da sauti ɗaya ba wannan yayi sannan wannan yayi sannan wannan yayi والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول alihi wa آله وصحبه ومن والاه wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya tambaya ta ita ce yawancin lokaci idan na yi aikin alkhairi idan aka yabe ni nakan ji daɗi shin jin daɗin da na yi shi mariya ne allah ya ji kan mahaifa amin a ɗabi'a ne mutum an yabe shi ya ji daɗi ɗabi'a ɗan adam ne ɗan adam yana son a yabe shi to wannan a yaban da ake yi kamar yadda ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sadiqu bushra almu'min wato bishara ce mai rigayi wadda ta riga ga zuwa ga mumini tunda Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bishara a rayuwar duniya da kuma a lahira to wannan abu ne wanda Allah yake ba mu mumini na bishara cewar yayi abin da yayi aikin kirki ne wanda zai bashi sabati ba riya bane riya shine kai din dan ayabe ka kai dan ayabe ka idan dai asalin aikin da kai kai ne dan Allah sai aka zo aka yabe ka sai ka ji dadi to wannan jin dadi da kai ba riya bane da ka shige shi saboda Allah riya shine ka je ka din dan ayabe ka Kamar al misali ka je ka yi sallah inda za a ganka a inda za a ganka a yabe ka ko maimakon ka yi karatun alkur'ani ka ji yadda kanka sai ka je ka yi karatun ƙur'ani yadda za ka ji kana yi ana allahu akbar ana yi ana cewa kai allah ya bashi to in wannan nufin ne to shine wannan shine riya amma in babu idan dai mutum ya shiga abin don allah a babu komai da abin da ya zo masa na yaban mutane ga shi ma annabi aya ta nuna cewa bishara ce kamar yadda hadisi ya fassara ta da cewa sadiq bushran mu'min wannan sannan yace malam Allah ya kara maka lafiya amin malam mu mun kasance muna da abokan zama waɗanda ba musulmi ba to idan wani ko wata ya mutu suna zuwa a makabarta to don allah malam menene halaccin haka allah ya kare ka amin ah, suna zuwa makabarta ya ce? makaba to ne eh, to to ana zuwa tare da su makabarta eh to ban san wani dalili da ya hana a ah, waɗanda ba musulmi ba shiga makabarta ban san wani dalili da ya hana su ba amma in suna yin haka ne don kuma in naku ya mutu don kai ma in nasu ya mutu ka bi su to kada ka bi su su in nasu ya mutu eh, wani lokaci abin ya sa waɗanda ba musulmi ba sukan yi waɗansu abubuwan kenan kamar za su yi waɗansu sai su ce lokacin sallar idi za su zo tare da musulmi har su je masallacin idi don suna so lokacin kirsimeti musulmi su ma su je coci a yi bikin kirsimeti tare da su eh, waɗansu suna da irin wannan zaton to idan wannan a guje shi domin zuwa a yi tarayya da waɗanda ba musulmi ba a cikin ibadarsu yana da haɗari babban zunubi ne bal idan zai iya kaiwa ya zuwa ga sau saboda haka a guje shi amma dai babu wani dalili ni dai da na sani a zahiri da ya hana wanda ba musulmi ba ya shiga a makabarta a tare da musulmi na'am na'am na taswib a to ka tsaya tukuna mu gama wannan tambayoyi sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka ma dokta da alkhairi amin malam tambaya ta ita ce game da al'amarin da ya yatsu yanzu a tsakanin ma'aurata kafin su yi aure sai su ce sai an musu istihara wai an gano shin abokiyar arziki ce ko kuwa ta yadda za a duba tauraronsa da na matar da zai aura idan taurarin sun dace da wasu nambobi sai su ce da alhaini ko akasinsa wasu su ce aka yi ma mutum talaucewa idan aka yi ma mutum talaucewa zai yi ko kuma ma har da ciwo wani lokacin za ka ji suna cewa ai ilimi ne kamar yadda ake kanin a gano yaron da za a haifa ne mace ko namiji shi ma wai wannan ilimin hisab ne don allah malam a yi mana bayani game da wannan al'amari don da yawa yanzu aure yakan lalace idan aka yi wannan bincike sannan shin akwai abin da ya tabbata a shari'a na kasancewar samun arziki ko akasinsa idan aka haɗu da wani mutum ko kuka rabu kamar a rayuwar aure ko kasuwanci ko wata mu'amala Allah ya biya da mafificin alhairi wannan gaskiya yana daga cikin itikadin jahiliya yana daga cikin itikadin jahiliya kuma yana daga cikin alkahana wal arafa wato da'awar yana daga cikin bokanci da da'awar sanin gaibu ilimin hisabi wanda ake cewa ake dogaro da tasirin taurari akan abin da yake faruwa a bayan ƙasa duk wanda ya yarda cewa wani tauraro shine zai tasiri akan arzikinsa ko farin cikinsa ko tsiyarsa ko makamancin wannan to wannan imaninsa ya warware wannan imaninsa ya warware domin babu wanda yake da tasiri akan arziki ko rashin arziki ko farin ciki ko tsiya in ba Allah ba Allah bai ba mu wani tauraro iko akan rayuwar ɗan adam ba faduwar wani tauraro wani burji da waɗansu lambobi wannan duk ilimi ne wanda yake da ake da'awar sanin gaibu da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda ya zo wajen mai da'awar sanin gaibu ko boka ya gaskata shi da abin da yake faɗa to wannan ya kafurta da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace kuma man ataka man ata arrafan lam lam lan tuqbala lahu salatun 40 yawm 40 lay 40 layla wanda yazo wajen mai da'awar sanin gaibu zuwa kawai yayi ba ko da bai gaskata shi ba yaje kawai wajensa to sallar kwana 40 tasa ba za a karba ba to duk waɗannan da wanda zai duba hannu da wanda zai buga lissafi ya yi hisabi da wanda zai ramlu da wanda zai zayar ja da wanda duk wani hanya da ake cewa an san gobe ko an san abin da zai faru nan gaba wannan yana daga cikin arrajimu wa ya tafi kuna bilgaibi min makanin ba'i jifa ne da gaibu kuma allah bai sanya wani sultani a cikin wannan ilimi ba saboda haka ce da suke wai kamar scanning ne scanning daban yake shi scanning ai abin da yake scanning yake dubawa ayyananne ne iyakantacce ne abin da scanning yake dubawa iyakantacce ne kuma abu ne wanda yake na zahiri amma wannan ba ilimi bane wanda yake na zahiri wanda Allah ya sanya sultani a kansa menene madogaran ilimin shine cewar tauraro yana taurari da tafiyar su, suna tasiri akan abin da yake gudana a doron ƙasa to wannan abin Allah bai sanya wannan cewa haka yake ba ba ilimi ba ne ba hakika ba ce ballantana saboda haka a madogarar ilimin gabaki ɗaya rusashe ne ƙarya ne madogarar ilimin gabaki ɗaya ƙarya ne domin babu abin da ya tabbatar da wannan a cikin abin da annabawa suka zo da shi kuma wani abu ne wanda yake na gai kuma abu ne wanda yake shi ma wannan ilimin inda ilimin haka ne to wato abin da ilimi na gwaji na duba da littafi da sauransu ya tabbatar da shi mana abinda ake ce mana empirical knowledge abinda kawai science ya nuna na taurari shine tafiyarsu da yadda haskensu yake da sauransu amma tasirin taurari akan abin da yake gudana a bayan ƙasa science bai san wannan ba shi yasa ma suke ce masa astrology ba astronomy ba astronomy shine ilimin da science ya tabbatar da shi na falaki da taurari da sauransu wanda iyakarsa kamar yadda imamu al-qatada ta da amatar sadusi yake cewa Allah ya sanya taurari domin abubuwa guda biyu su zamanto amana ga mutanen da suke bayan ƙasa cewa waɗanda idan aljanu sun je don su ji wani abu na gaibu domin su zo su yi taurari su je su rajman lishayatin kenan waje waja'alnaha rujuman lishayafi na biyu kuma domin a san hanya wabin bin najmi hum yahtadun najmi hum da tauraro da shi suke shirya da taurari da taurari da suke shirya su gane jihohin jihohin gabas ko yamma ko kudu ko arewa idan dare yayi inda ya zamanto babu rana ba wata to taurari suna nan zaka iya gane kutubi wanda har yanzu jiragen jirgin ruwa da shi suke su gane north pole da shine ake yin kuma compass to wannan abu ne wanda yake sayin ya tabbatar da shi amma bayan wannan to wannan din rajmun bil ghaibi ne saboda haka wannan abun da aka ce samari da yan mata yanzu suna yi su guje shi yana daga cikin ilimin jahiliya da ake yadawa yana daga cikin hanyoyin jahiliya da ake yadawa kuma za a je a sanya ka ka mugusta zato ga Allah istikhara ana istikhara amma ba istikhara ilimin taurari ba ba kuma wani ya ma wani istihara ba istiharar da an istihara nabawiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta sunna shine wanda ya zo a hadisin jabir idan ɗayan ku yi niyyar yin wani abu muhimmi to ya salla a biyu sannan ya ce bayan yayi sallama wannan addu'a ta istihara Allahumma inni ka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika har zuwa ƙarshe to in aka yi istiharar nan ba wani abu za a nuna maka ba ba zuwa za ka yi kuma bayan ka yi istihara ka je ka ɗauki ƙur'ani ka duba ka gani idan ka ga a cikin wannan safar akwai hairan to alheri ne in ka ga babu hairan to babu alheri duk ba wannan ba ne ba kuma mafarki za ka kai ta ganin ruwa ba ko kai ta ganin fari kai ta ganin haske ba wani abu za ka gani ba idan zaɓin Allah ne Allah zai tabbatar da shi sai ka san cewa wannan shi ne zaɓin Allah idan bai tabbata ba karka mugusta zato ga Allah cewa dama ka yi istihara ka ce idan sharri ne Allah ya kawar da shi saboda haka babu alheri shi yasa Allah bai tabbatar da shi ba illa iyaka domin ita istihara abinda ake so ka kyautata zato ga Allah ka kyautata zato ga Allah akan abin da zaka yi to shi Allah duk wanda ya kyautata zatonsa gare shi a haka zai same shi to idan kai kuma aka yi auren kuma ibtila'i ya zo to dama wannan shine ɗabi'ar rayuwa hatiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dole sai an yi ibtila'i sai kai hakuri har Allah ya kawo yayewarsa amma ka ce a gajan hakuri ne yake sa mutane su ga an yi ba a samu nasara ba an yi wato mutum ya yi aure ya ga ibtila'i yana ta zuwa masa sai ya ce wa ai matar ce kashin tsiya da an yi istihara an gano za a san cewa ba za su yi a cikin haɗuwarsu akwai na nahasa babu sa'ada a ciki babu arziki ya ce to wannan duk mugun su zato ga Allah ne ka kyauta zato ga Allah ka gani idan inna ma'al usri yusra dukkan tsanani yana tare da sauki waɗannan hanyoyin jahiliya ne ina ƙara nanatawa a guje su domin abu ne wanda yake haɗarinsu suna yana taɓa imani haɗarinsu yana taɓa imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa wata ran da daddare yana Hudaybiya da gari ya waye bayan sallar asuba sai ce kun san abin abinda ubangijinku ya faɗa a cikin wannan dare suka ce Allah da manzansa ne ya fi sani ya yace ubangijinku ya ce bayina sun waye gari mai imani da akwai daga cikin su akwai mai imani da ni mai kafirce ma tauraro daga cikin kuma akwai mai kafirce min mai imani da tauraro wanda ya ce an yi mana ruwa da ni'imar Allah da falalarsa to wannan ya yi imani da ni ya kafirce ma tauraro wanda ya ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada wuri kaza to wannan ya wannan shine mai imani da tauraro mai kafirce mu kun ga wannan hadisin ya nuna cewa taurari ba su da tasiri akan abin da yake faruwa kuma yin imanin cewar tauraro yana da tasiri akan rayuwarka ko akan rayuwar wani wannan kafirce ma Allah ne wannan yana da hatsari saboda yana taba imani duk abin da zai raba ka da imani babu kamar imani duk abin da zai raba ka da imani gara ma kafin wannan abin ya zo Allah ya dauki ranka gara Allah ya dauki ranka kafin wannan abin ya zo Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah muna ƙara jaddada addu'a ga yan uwanmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai dan uwanmu Alhaji Abba Yasa ba ta da lafiya ita ma Allah ya ba ta lafiya Allah waɗanda suke asibiti da waɗanda suke gida suna kwance da wanda muka sani da wanda suka mana wasiya da wanda ba su yi mana wasiya ba yan uwanmu Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah ka yaye mana tsadan hauhawar farashi Allah talauci da tsanani da yunwa da ake ciki Allah ka yaye mana a wannan al'umma tamu Allah ka wadata mu da wadatarka Allah ka saukar da rahamarka a gare mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka yafe mana zanuban mu Allah ka tsarkake mu daga zanuban mu Allah ka nisantar da mu daga laifuffuka ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين